da Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. Yeah. السبعتين العشي Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Halima da fatan tashi lafiya. Lafiya lau malam Iro yau gani nan garas gari ya waye gani nan. Ai na san dalili saboda sanyin nan ya tafi. Wallahi ba sanyi in gaya maka da na dawo daga wurin aiki zan shigo gida wata barewa ta razana ni. <laughs> ka san bayan gidan mu daji ne. Eh haka. Mm. Wallahi na zo wajen karhe shida da wani abu ina ga wata barewa pip to ina ga tun shi ne da na razana tun shi kawai bacci kamar an kika kasa bacci <laughs> da gaske Kin san tsoron su nake saboda ba a bari a harbe su anan saboda haka suna nan suna ta yawo ko ina. Wallahi kuma da na zo da sauran duhu duhu gari bai mm. gama wayewa sosai ba na ga abu pep na ce mm. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutum ko aljan. Haka kin san sau biyu na asarar motoci saboda barewa. Sosai sosai akwai motar ka da na tuna wannan pajero din nan ko 4x4. Eh. Na tuna sosai. Wanda dai accident na buge ba barewa ba sosai sosai mm, ƙarshen motar kenan dai eh, <laughs> ba a sake a ta ba bayan nan wallahi in ka gansu kamar ba su da kwari amma an sun daki mutum subhanallahi abin yi ba a cewa mm, to ka dai jini dai barewa ta razana tun da asuba gani nan <laughs> haka ne to ta ina za mu faru halima to kamar da aka saba ibrahim bari mu hara da gaishe gaishe ko to bismillah yawa to da farko dai ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga wani babban mai sauraron mu wanda yake zamna a kasar cote d'ivoire a birnin abidjan alhaji musa abdona ɗaya Yara dangane da rasuwar wani kakansu mai suna Malam Ibro Isuhu na ɗara ɗan wanda Allah ya rasuwa ranar Talata a na ɗara jihar Tawa jamhuriyar Nijar Allah ya bada haƙuri. Amin amin. sosai kuma wata gaisuwa da fatan alheri da taya murna ga wakilinmu abubakar lami da sakkwato wanda ke yankin Niger Delta wanda a yau asabar dinnan yake ƙara aure hmm. zai yi wa uwar gidan shi amarya mai suna Maryam kuma a yau asabar dinnan 22 ga wata za a ɗar ma'arman da misalin ƙarfe tara na sahi a sakkwato. a gidan marigayi mamman tambuwal tsamiyar dila da ke kan titin amadu rufa'i a nan dai garin sokoto allah sa a yi taro lahiya a gama lahiya kuma ba da zaman lahiya da kwanciyar hankali da zuriya ɗaya ba Amin sama min baki na dai da goro. To ga wata gaisuwa zuwa ga manjo janar tukur buratai wani babar bari wanda ya ce yana jin daɗin wannan shiri na abari ya huce malam ibrahim haka mm, kuma muna masa jaji saboda na ji labarin cewa a cikin rahoton da harun dauda ya ko kwanakin baya ai akwai gidansa ko gidan iyayensa a biyu wadda aka kai ma eh, farmaki sosai mm. Allah ya kiyaye da waɗannan hare-hare Allah ya kiyaye amin Ga wata gaisuwa zuwa ga Ibro na na Ɗara mai sai da bisashe a bada gishiri da illela a ƙasar jamhuriyar Nijar da fata yana lahiya ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Hajara Abdullahi mata Adamu ɗan Tirasa da Aisa mata ɗan bakwai a unguwar ƙaura kwanne jamhuriyar Nijar ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Hadiza Rabo. mata Ahmadu nagari gari dukansu dai a unguwar kaura a ƙasar jamhuriyar Nijar a Kwanni. Ga wata gaisuwa zuwa ga Abu matan nagari Ahmadu su ma unguwar kaura sai kuma gaisuwa zuwa ga baba nagari Musa Kada da uwar gidan shi Bibata nagari a unguwar kaura birnin Kwanni da fatan suna nan lahiya. To Halima sai gaisuwa zuwa ga Dr. ilyasu Aliyu Gital manajan hukumar bunƙasa noma ta jihar Bauchi wato bscdp kuma kan toma riko na karamar hukumar tafa balewa wanda za a naɗa shi a matsayin maza wajen sarkin das na farko a yau din nan a fada mai martaba sarkin das alhaji usman bilyaminu usman allah ubangiji ya taya shi riko Amin. ban gaisa zuwa ga Alhaji Abubakar Muhammad na Baban Yawo, sakataren watsa labarai na dillalan mai na jihar Kaduna sai Alhaji Musa mai nama gangariya a babaldin jihar Jigawa da fatan kananan lafiya. Gaisuwa zuwa ga 'yan dandalin abari ya huce Muktar Salisu Daura Makka Saudi Arabia da Alhaji Usman Mani a shafura numan funtuwa. sai umar yusuf dogon agogo jos jihar plateau ma'aikacin gidan talabijin ta kasa nt network center da ke jos sai kuma gaisuwar ibrahim muhammad feshingo ashaka a gombe sai ibrahim di rabiu pambeguwa kubau local government a kaduna tare da alhaji adamu abubakar gura makomo ɗalibin kimiyyar labarin ƙasa wato geography na jami'ar gwamnatin tarayya da ke kashira jihar gombe sai aminu babu tudun wada gombe tare da justice bello abdullahi manzo faki shugaban makarantar abubakar siddiq kofar kudu a faki sai sani bala azare dabar haske sardauna road a azaren jihar bauchi sai kuma abdullahi isa ishaq nasarawa jahun unguwar kuka a baucin yakubu tare da muhammad sani lawo road boso city a mina jihar neja sai adam a adam gashiwa jihar yobe najeriya tare da abdul da'if yahaya kefi federal medical center da ke kefin jihar nasarawa sai kuma bashiru ahmad maradun zawiya gusau jihar zamfara tare da lawal hadayawa mango jihar plateau najeriya da fatan kunanan lafiya sai wato adamu bala babura karamar hukumar babura jihar jigawar najeriya da yahuza mai bauchi state yankin karamar hukumar das sai abubakar aliyu malami a Eola jihar Adamawa sai Abubakar A Bello Komna tudun wadasha maki ward a Gombe tare da Naziru Abubakar Sabo tudun wada gusau jihar Zamfara sai Usman Salihu Gabas Yindiski ward a Fataskumo jihar Yobe Najeriya sai madassir sani ilailar yari birnin kebbi a najeriya tare da muhammad bello mai duniya kofar makama lafiyar jihar nasarawa sai suraj telin 'yan sanda ikara a jihar kaduna tare da aminu horo bukar jada a jihar adamawa sai yusuf musa unguwar maduganari a maidugurin jihar borno wannan babbar bare ne daga jin sunan <laughs> ko kuma ko watakila yana unguwar bare bari haka ne dai maduganari hmm. Hmm. sai comrade ka san maduganari unguwar madu karami to madu maduganari madu karami <laughs> <laughs> to a sha ko wata babarwariya a nan kusa to ba dole ba ni ni da bayi na ai dole in iya yaren da ba da madaukin kanwa dai <laughs> sai comrade babayi Muhammad Arabo Gombe a jihar Adamawa da Prince Abdulkadir Sardauna a jihar Kano sai Umar Jibrin Hina Bolari tare da zarami modu mai kwano gaidam a jihar yobe unguwar kori tare da yakub muhammad sani bici jihar kano sai muhammad aminu ibrahim bauchi state university da ke gaɗau tare da musa abdulshakur tahir musa gwammaja yankin karamar hukumar dala a kanan Ba sai muhammad yan baba gamawa a jihar bauchi tare da aliyu usman ka oje birnin kebbi tare da shu'abu shalele kofar kaura lafiyar jihar nasarawa sai suleiman sale mai gyaran keke bakin kasuwa deba a jihar gombe tare da halliru bagare bayan firar poli a jihar bauchin najeriya sai sunusi sp fantami jihar gombe tare da nasiru muhammad bafayo soja sabon garin misau jihar bauchi najeriya sai injiniya usaini dambuwa a potiskum sai kuma muhammad jamil abdullahi liman katagum yankin karamar hukumar bauchi a bauchi a da fatan kuna lafiya yanzu dai ga labarin da adam a adam gashuwa ya aiko na wani babar bari to adam adam a adam gashuwa daga jihar yobe ya aiko labarin cewa wani babar bari ne yake gaba da makocin shi mm. aka yi a sasanta su aka kasa hmm. Rannan nan na zaune sai aka ce mishi ai gidan makwabcin nan nashi ya kama da wuta kuma hmm. makwabcin yana cikin gidan hmm. sai gogan ya fashe da dariya ya ce wannan ma kadan ne sai ya tambayi wanda ya kawo labarin cewa makocin nashi ya kone kurmus kuwa mm. sai wanda ya kai mishi labarin ya ce a'a shi dai ya ji ihun shi amma bai sani ba ko ya kone mm. can sai wani mutum ya zo yau wannan babbar bare dai mai gaba da makwabcin nashi jaji mm. akan konewar makwabcin sai ya ce ashe wani dan aljanna ne saboda an ce duk wanda wuta ta kone har ya mutu to zai shiga aljanna da babbar bare ya ji haka ibrahim ya zabura ya tashi da gudu ya shige gidan <laughs> makwabcin nashi wai akan ya ciro shi saboda kan ta ta kone shi ya shiga <laughs> aljanna in ji adam ya eh, adam shi wani ni karantawa ne <laughs> lallai gaba ta yi gaba lallai gaba ta yi gaba tun da zai fada cikin wuta ya je ya ciro shi don karo kada dai ya je ya shiga aljanna wato mm, sai kuma labarin Gras ta yi bakuwa ibrahim mm. Gras ta kada mata miyar kuka tana cin miyar kuka sai ta ce daga najeriya Najeriya hau ba kuwar ta zo. Daga Najeriya ta zo tana ci tana ci karan tana santi ta ce kai. Ita da yanzu daga ta koma manumfashi za ta gidan wajen su baba gidan baban Grace. Za ta je ta ce lallai lallai irin wannan miyar kuka da aka aiko wa Grace din na a bata. <laughs> Sai Grace ta ce mata ah ai yanzu ya kamata ki ɗauki waya ki kira ki ce a miki tanadin kukan nan saboda kan ki je a ce ta ƙare ta ce eh haka za ta yi <laughs> tana ci tana ci sai ta yi shiru kuma ta ce giras giras ta amsa ta ce ni dai a duniyan nan waye tunani ne har ya san wai kuka kuka ce har an kaɗa ta miya ce <laughs> za iya kaɗawa a yi miya da ita <laughs> eh, da grace ta ba labari a ofis na teso ta ba ba kwata hakuri tun da wannan labarin ya shiga a bari ya wuce ko da yake santi da gaskiya ne eh. ni ma mm. da shekaran jiya grace ta bani wani abu ina ci sai na tuno da cinedu na bar ganin shi cinedu ofo eh. <laughs> na ce mata grace ni da akwai wani dan najeriya afirka wannan english to africa ina yake sai ta min a yanzu yana kamfanin biskit <laughs> wallahi santi dai gaskiya ne dara ta ci gida kenan to a halima za mu dasa aya nan saboda lokaci ya kawo jiki sai makon gobe idan allah ubangiji ya kai mu masu sauraro a madadin halima Jumarau. ibrahim alfa ahmed ne yake cewa mu huta lafiya